wanda ya hana وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله illa muftarun. kuma mun aika wa adawa ɗan uwansu annabi hudu sai ya ce masu ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai kar ku haɗa wani da shi a cikin bauta domin ba ku da abin bautawa da gaskiya koma bayansa madaukakin sarki kuma babu abin da kuke kai cikin da'awarku na cewa yana da abokin tarayya face kawai kuma